ka zagaye na biyu na karatunmu na wannan wata a cikin littafin al-ittifa a menene irshadul ikhwan ila turuki ila ba'd itqan hifz quran wanda yake zuwa mana daga wannan aji a markaz na al-imamu abubakar ibnu abi shayba rahmatullahi alaihi daga nan kofar waika a northwest layout a nan cikin garin kano jihar kano nigeria a yanzu muna tsakiyar ranar ko hantsi ne ba a ce ko na ranar lahadi a sha biyar ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da uku ga watan biyar shekarar Bature 2026 idan ba a manta ba kamar yadda muka karkare a darasin da ya gabata mun yi mana dan wato muraji'a ne na abin da muka ɗauki majalisi kusan goma sha biyu muka yi ko a cikin awa ɗaya kaga takaitacciya ce fare da gaske domin mu tuna karatun kuma mu alakanta shi da inda za mu tashi to malam ya gama kawo mana waɗannan hanyoyi guda goma da ya ce wasu ne daga cikin hanyoyin da ke ƙara ƙarfafa ingancin haddan mahaddaci don karku manta abin da ya ce ila ba'abi turuk so bai yi shimuli ba abu ne da haka kai ma kana iya amfani da wani hanya ba lallai cin waɗannan ba amma dai waɗannan so suna daga cikin hanyar da baka wato bukatan a gaya maka muhimmancinsu in dai kana son ka ƙara inganta haddanka inganci mai kyau Allah ya sa mu dace hanyoyi to da izinin Allah zai ji a haddan shi ya inganta kuma ya ƙara karfafa. to amma aka ce ba girin-girin ba wai taimai ko ba ko wasu abubuwan da suke zamewa mai hadda matsaloli an gama nuna maka hanyoyi ta yana da kyau kuma a nuna maka waɗannan matsalolin saboda ka guje su wani magabaci yana cewa alimtu sharra la sharri walakin li tawaqqihi ina son a gaya min me sharri abu kaza matsala ne ko ba matsala ba ce me yasa nake son a gaya min ba wai dai in je in aikata ba domin in na gan shi in guje shi domin kada ya same ni to shi yasa malam zai cika shi mana bayanan shi da waɗannan matsalolin tabbas matsaloli ne wanda suke a gurgunta haddan mai hadda Allah ya raba mu da dukkan waɗannan matsaloli kai tsaye sai mu jabin da malam yace mu'awwiqatul itqan mu'awwiqatu al-itqan idan aka ce mu'awwiqat jam'i ne na kalmar mu'awwiq an fahimta to mu'awwiq abinda ake nufi da shi misali a turanci yana da kalmomi da ake iya kusantar da ma'anan shi da shi kama a ce bariya katanga kenan ko menene zai zama wa mutum katanga wajen inganta haddan shi kaga da abin da ya zama maka katanga ya zama matsala kenan to shine suke cewa bariya ko kuma su ce hindrance abin da zai obstacle barakallahu fi an gane ko ko impediment duk waɗannan matsaloli kenan da ka iya a gurgunta haddan mutum da hausa kuma sai a ce matsala ko fasgaro yawwa shinge katanga an gane ko aha kafan jaki <laughs> misali duk wani abu dai da zai zama maka matsala Allah ya kyauta za mu ji su ɗaya bayan ɗaya yanzu malam yace bima anna itqana hifzil qur'ani alkarimi matlabun azizun tare da cewa haddan alkur'ani kamar yadda muka ambata abu ne mai matukar daraja ba wanda zai yi inkarin darajar haddan alkur'ani don duk wanda Allah ya huwace mishi haddace alkur'ani mu da kanmu muna ganin darajar shi in dai ba shi ya wulakanta kanshi ba an gane ko to lallai haddan alkur'ani abu ne mai daraja kwarai da gaske kama taqaddama kamar da bayanai suka gabata sai ce fala shakka anna hunaka ba'd al-mu'awwiqat amma kuma tabbas lallai fa haddan nan kuma yana fuskantar wasu barazanoni akwai wasu abubuwa da suke zane mishi matsala an gane ko allati tu'iqu kun gani al-hafiz tu'iqu al-hafiz 'an al wanda za su ainihin wato hana mai hadda ya iya kyautata haddan shi sai zama haddan wani ma sai ka ce gwanda ma da bakai da bakai ba ma da ya maka Allah kiyaye a cewa mutum gwanda da bai hadda ba bayan yayi aga wannan mummunan makoma ne Allah ka tsare to malam yace lalle akwai abubuwan da suke zame mai hadda a kafar baya wa anna zakirun ma yahduruni minha yace dan haka yanzu haka zan kawo abin da zan iya tunawa a cikin shi ma zai kawo mana gwargwaron abin da zai iya tunawa ne wana ba wai iya kansu kenan ba sai mu ce wa billahi tawfiq awwalan az-dhunub wal ma'asi tabbas haka yayi ko ba haka ba zunubi ma da saɓo, wallahi na daga cikin abin da zai jawo ma mutum matsala a haddan shi in har Allah ya ɗaukaka darajarka ya baka ikon sauke dukkan zancensa da ya saukar wa manzon Allah a ƙirjinka Ya kamata ce ka nisanci sabon Allah da ganganci to saɓo da zunubi jama'a wallahi yana kona hadda a zuciyar mutum yana lalata haddan mutum Allah ya kiyaye malam ya ce fahiyar da'u kun ga wannan sabo da eh, zunubai wallahi wasu cuta ne ko wata cuta ce alhafir ne haɗari kwarai da gaske almani'u an kulle hairi wanda yake hana mutum dukkan alkhairai ma to kako ga alkhairi babu kamar haddan alkur'ani to tunda sabo na hana dukkan alkhairai hadda alkur'ani zai hana ka haddan shi da kyau kenan da haka ya kai sahibul alquran ya hafizan lilquran ijtanib ma'asi ijtanib ma'asi ka nisanci saban Allah mana yace qala ibn al-qayyim rahimahullah ku ji abinda ɗaya daga cikin manyan malaman mu na duniya al-imamu ibn al Allah ya ji kashi da rahama ya faɗi fi abdarari al yana kawo cutarwan da sabo ke jawo wa mai yin shi idan mutum yana yin sabo yana jawo mishi wasu cutarwa to me da mece ce cutar wanda mutum ke iya samu idan yana sabo sai ce wa mina daga ciki wa huwa min ahwatiha ala al-abd wannan cutar wallahi shi aka fi jiya wa mai sabo tsoro in mutum na saba wa Allah ko abinda aka fi jiya mishi tsoro shine wannan annaha tub'iful qalba tana raunana zuciya Allah sai ka ji zuciyanka ta yi rauni da kana da karfin zuciya amma sai ka dawo ka zama mai raunin zuciya tudriful kalba an a iradatihi yawa daga duk abin da take son ta cimma na alkhairi duniya da lahira don kowane adam ga yana da wasu burace burace to buri mafi girma ko shine mutum ya samu aljanna a lahira to sabo tana yin wato raunana zuciya daga kaiwa zuwa ga cin wannan nasarar da yake da burinsu hatta a harkokin duniya ka za ka ga ka samu matsala Allah ya kyauta malam yace fatakwa iradatul ma'siya ha ah, haka ne ko yawwa idan ta raunana zuciyanka to sai kuma ta karfafa sabo bare da gaske fatakwa iradatul ma'siya da haka sai ka ji ba abinda kake sha'awa sai sabo tunda yanzu zuciyar ta yi rauni daga biyayyar Allah to yanzu kuma za ta rinka yin ƙarfi ne wajen zakewa sabon Allah shi yasa kaga farko idan mutum ya fara kaiwa zuwa ga shigan ayyukan sabo za ga yana jin tsoro yana yi a ɓoye amma in ya ci gaba sai zuciyar ta fara yin ƙarfi wajen wannan sabon sai kuma ta fara yin rauni wajen tsoron Allah to kafin kankara sai ga wannan sabon ma kan idon kowa ma zai yi shi ka duba masu shan taba duk wani mashayin taba ka je ka binciki tarihin fara shan shi taba da a bayan gidansa yake sha bola zai je ya boye ya sha in an aike shi ne dan kunno sai ya zuka biyu da in ya ga mutanen unguwansu sai ya boye da hannun shi ya ta kone mai hannu amma ya daure haka ne ko ba haka ba amma in ya zama ya kware fa akan idan kowa zai kyastawa wannan taban ashari shine fadhalikumur rayu wannan shi ne faƙin zuciya Allah ya kiyaye Allah ya ce ah, ah, kalla rana ala qulubihim ma kanu to da haka sai ya karfafa nufin mutum ya je ya saba wa Allah wa irada iradatat tauba sannan ta raunana wa mutum sha'awan tuba ba ma zai yinka jin sha'awan ya tuba wa Allah ba Allah ya kyauta sannan ah, shay'an fa shay'an a hankali a hankali haka matsalar sabo a hankali a hankali ila an tansaliha min qalbihi iradatu tauba bil kulliya da haka sai ya zama ya kekashe kawai yanzu baya jin kunyan kowa a gaban uban shi ma zai rashin kunya to wannan ya kai fik kenan shedan ya shi kanshi shedan yayi graduating din shi Allah ya kyauta da haka fal ma'siya tud'ifu al qalba an iradatihi ala itqani his da haka yan uwa masu albarka sabo na raunana zuciyan bawa daga ainihin wato iya rike haddan alkur'ani da yi sosai yana raunata shi summa innaha tu'assiru ala sannan wannan raunin zuciyan zaka ga yayi tasiri akan haddanka sosai sai yayi tasiri ibtida'an fa kaifa bi itqani wani ma tun farkon haddan zai zuma kawai ya daina sha'awan haddan to ina kuma haddan zai yi ƙarfi haddan da baka yi shi dama cikin nishadi ba to sai kaga ba ma ka jin ƙarfin kyautata haddan Allah ya kyauta malam yace wa abiyatul imami shafi'i rahimahullah khairu shahidin ala zalik wasu baituka na al-imamu shafi'i yana daga cikin shaida mai ƙarfi da zai tabbatar mana da wannan gaban da muke magana a kai an fahimta? waɗanne baituka yake nufi sai ce ala zalika inda ma shaka ila shaikhihi wa ke binul zarra. a lokacin da shi ma ya taɓa kai kuka wajen malamin shi waki'u ibnul jara ma ya min su'i min su'in fil hizzi faqala a lokacin da ya samu raunin hadda sai dai ya samu malamin shi ya kai wa malamin shi kuka bari ku ji abin da Imam Shafi ya ce yace shakautu ila waqi'in su a hizzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yu'tahu 'asi a wani ah, riwayan ko wani rubutun sai ce shakautu ilawa wakil su a hibzi ko fa'arsarin ila tarkil ma'afi wa kala bi anna ilma nurun wa nurun lahi la yuhda li'ab an fahimta ko waɗannan su ne baitukan ma'anan baitin ne shakautu ilawa waki'in na kai wa malami na kukan matsalan da na samu aka ce ranar imamu shafi ya je makaranta ne in ya buɗe littafi mutumin da aka ce haddan shi kamar magana ɗisu littafin imamu malik muwabba da imamu malik ya shekara arba'in yana rubutawa ranar da ya zo makarantar da daddare aka ce mai to ga littafin da malam zai koya maka ya ce barin duba zuwa da safe malam ya fito mu karanta kafin gari ya waye ya haddace shi lallai fa tashin hankali imamu shafi kafin gari ya waye ya haddace shi gari na waye ya zo ya naɗa kafa a gaban imamu malik akan maka lawo ni ne abokinka laisa dan sa'ad yawa ijaza cewa zan zo wajen ka koyan karatu daga kasan misra ya ce to masha Allah ka haɗu da ɗalibai abokan karatu ya ce eh. sun nuna ma kan kamar min littafin da zaka sauke ce eh. ya to ka siya ya ai na haddace imam malik ai sai da ya gyara zama ka haddace littafin da na shekara arba'in ina rubutawa daga zuwan ka jiya da daddare, sai ku ya gwada shi sai ya ji haddan kuwa ina son ku gane waye shafi kai wasu ma sun ba da labari ko shi ko wani shi cewa a hanyar shi na tahowa ya wuce wani ƙauye wani ƙauyen wasu kabilu da bai jin yarensu to ya tsaya a tasha haka aka zo ana ta rigima a tasha daga ƙarshe aka turo jami'ai suka zo suka kwashe duk mutanen da ke tashan to har da shi shi ma da ya tsaya yana jiran mota to da aka je ya ce shi dai bai san me ake yi ba aka je ana ta shari'a a kotu to can da ya ce sai ga ana nuna shi ana ta nuna shi sai lafiya ya aka kira wani mai tafinta ka ce ai ana cewa a kan ka aka fara komai kuma kai ka san waye ne laifi da aka kai bayan ni da ban jin ne ake cewa ce ban san me ya hada su ba amma dai lallai ina tsaye aka zo aka fara komai kuma duk maganganun da suka yi zan iya kawowa amma ban san me suke cewa ba haka ce to faɗa ya ce wannan ya fara zuwa ya faɗi kaza da yaran bai san me ya faɗa ba sai wannan ya ce kaza sai su kuma suna ji kawai sai magana ta fito sai aka gane mai gaskiya daga mai laifi an gane ko to amma yau ya zo makaranta ya buɗe littafi har ya uni ya kasa haddada ɗaya ya kasa to shine sai ya je kako ga wannan ai ya je kai karin kanshi wajen malami shine zo wajen malam Wakilu ya ce na kawo wa malami na wakiu kukan munin hadda ta a yau na kasa yin hadda to malamin na jin haka da ya kalle ni ya kalle ni fa ni ila tarkil ma'asi yace bawon Allah bari gaya maka zancen gaskiya ka je ka binciki kanka ila kayi wani aiki ne na sabon Allah shine sai Allah ya kulle wannan ƙofar da ya saka a zuciyar kowane bawa da yake sauƙin yin hadda dama zuciyar wa ke juyawa Allah sun da ka saba wa Allah sai Allah ya ɓane shi da haka ka je ka tuba daga saban da kai Allah zai buɗe maka shi kawai ba wani su dabaru aka ce shafi ko sai ya koma ya yi nazari ya ce wa ƙala ilm malam ku ya ce ka sani ya kai bawan Allah bi annal ilma nurun cewa ilimin nan da kake gani wallahi haske ne daga Allah wa nurullahi la yutahu asi duk abin da koyi danganci hasken Allah ne saba wa Allah ba zai taba cin muriyan shi ba ka ji matsalar da ka samu kenan shafi ya kace da ya koma yayi nazari sai ya ce gaskiya ne abin da malam ya faɗa to me yasa wanda yayi ashe wai ya fito zai zo makaranta ranan sai aka yi rashin dace wata yarinya kuma za ta je wani aike ko za ta je wani gida to hijabinta bai rufe haddidiginta ba ko suturan da ta sa ba baki nan ko sai ya ga diddigen kafan wannan yarinya diddige ba ya gani ya kau da kai to wannan diddigen da ya gani shi ne sabon Allah da yana shahada <laughs> me za ku ce kawai a yi mana kabara hudu kawai Allah ya ji kanmu wallahi jama'a kunji sai dai malamai sun yi maganganu akan wannan baitin da kuma danganta shi zuwa ga alimamu shafi wasu na ganin bai tabbata wannan waken daga imamu shafi ba musamman abin da suke ganin ya kawo suna ganin kamar an taɓa mutuncin imamu shafi'i ne to amma na saurari wasu kalmomi da malam mashhur ali salman ya bayyana na so in tura wa malam aliyu mako ina jin ban tura ba ko zan turo muku shi yana nan akan youtube aka yi mai tambaya akan waɗannan baitukan guda biyu cewa ina ingancin danganta su zuwa ga imamu shafi'i ya yi maganganu na ilimi kwarai da gaske ya ce abu na farko ne mu sani shi abin da ya danganta ya danganci danganta zance ga wani wanda ba annabi ba to ba a matsawa irin yadda ake matsawa sai an gano gaskiya wajen hadisi saboda shi na manzo Allah duk wanda ya danganta mai gane da ba shi ba wuta ne kawai nabi ya ce man kala alayya malam aqul falakabawa ma amma duk wanda ba shi ba to kaga bai da wannan irin shi ka annabi da kanshi yake cewa innal kadiba alayya laysa ka kadibin ala ahadin minkum ƙarya a danganta mun ba kaman ƙaryan da za a yi wa junan ku bane da haka sai yake duk wani abu da ya shahara na labari da ake danganta wa wani so in ka yi itibari da shi ba wani matsala ba ne an gane wani ke ko musamman ana cewa a diwanin shafi ne ce amma shafi bai da wani diwani diwani ne wani kundi da malami ya tattara wake-waken shi shi ne shafi dai yana da wake-wake amma bai tattara ba yan baya ne da suka zo suka tattara shi har ya ce akwai wani malami da ya aikin tattarawa kuma aiki mafi kyau wani malam bahajan mujahid mustafa bahajan mujahid mustafa haka ya faɗi sunan shi wani malami ne yana na a jami'ar malaysia a na yake karantarwa ya tattara wake-waken imamu shafi'i to a ciki shi ma ya kawo kuma yace daga shafi'i ne ina fatan gani ya kawo marji'in inda ya samu da haka za a iya itibarin shi zuwa gare shi musamman tun da akwai darasi a ciki so darasin shine dama asalin muhallin shahidin an fahimta ko domin ya tabbata a imamu shafi in ka karanta tarihin rayuwarsa ya haɗu da malam wakiwu ina fata an gane imamu shafi ya haife shi hijira nufin sallallahu alaihi salama ɗari da hamsin ɗari da hamsin ya raisu ɗari biyu da hudu in ban manta ba kaga kusan shekaran shi hamsin da hudu kenan ko to shi kuma malam wakiwu an haife shi 128 ya rasu 197 ko da shida ya cikin hakan biyu da haka shi sadda aka haifi shafi'i malam wakilu kusan shekarun shi 28 a duniya haga sun yi zamani an fahimta ko so ya tabbata sun haɗu ba mamaki in hakan ya kasance wallahu a'lam to almuhim dai muna magana kan cewa daga cikin abin da yake lalata hadda akwai sabawa Allah sai ma yake wa qala yaqulu al ustadh najib akwai wani babban malami malam najibu ar-rufa'i da yake cewa fal mafiya yana da littafi da ya rubuta ya sa mishi az-zakira as-sari'a wato saurin rike abu kwakwalwa mai saurin rike abu eh eh kaman ka ce ah, menene kenan me suke cewa masu irin wannan zakiran ne gifted eh gifted an fahimta ko to a cikin littafin bari ku ji abin da malam najibu yake cewa fal mafia kun ga sabo wala shakka laha ta'sirun qawiyyun ala al jihaz babu kokonto yana da tasiri akan wato sinadaran jikin dan adam wannan jini da yake gudana a jikinmu da ainihin wato jijiyoyi da ɓargo lallai sabon Allah na da tasiri a kansu ba ka ganin mutumin da yake shan taba fuskan shi kawai zaka ga ya lalace tafukan hannun shi duk firi ne kafafun shi firi ne amma yake zukan taba amma sai ya yi tasiri a cikin shi wanda yake aikin karuwanci ba ku da yake lalacewa me shaye-shaye so tabbas sabo yana da tasiri a wannan sistem na dan adam an gane ko malam a'amash in ban manta ba aka ce yana ɗan shekara tamanin da wani abu wata rana suna tafiya da ɗaliban shi sai suka zo zai tsallake wani kwatani haka da ya ja da baya ya tafi a guje sai ya tsalle ya jira dam sai ɗaliban suna a malam malam ba ka tsoron ka ba ya ce wa wallahi ban jin komai kun ga gaɓoɓin nan nawa na tsarewa Allah su lokacin ina da kuruciya da aka yanzu da na tsufa sai Allah ya dawo min da ƙarfinsu, shi ma ya tsare min su da aka wallahi ba na jin komai a jikina yahfazuk barakallahu fi abinda annabi ya ga wa Abdullahi da Abbas kenan sannan zamu iya ƙara tabbatar da haka ku je ku ga iyayenmu da kakanninmu musamman waɗanda suke rayuwa a ƙauye Rayuwan kawai su Allah kawai suka sani ba sa duk waɗannan shashankin da muke yi ka je ka ga ƙarfi a jikinsu akwai tsohuwan da ta kai kusan shekaru tamanin yanzu amma ko gilashi ba ta sawa kuma tana gani raɗau ga tafiya da kafa kana tafiya kai kaga suna cewa mun kusa fatar ne ba wallahi kuwa duk ga kai kana ta haki kana zufa a ai da saura <laughs> eh can ne na irin dangin mu fulani an fahimta ko to kai yanzu sai ka ga dan abu kaɗan jikinka ya kasa jurewa ba wai abin da ake ci bane kawai haddasa ban Allah da yawa yanzu ka je asibiti inda ake laluran idanu ka je ka ga waɗanda suke fama da laluran ido yara ne ƙanana ƙanana kowane ana cewa laluran ido laluran ido da abin da muke gane gani Allah ya kyauta to kun deji mala yace yana da tasiri a jiki kwarai da gaske tasiri wani dan adam inda jini ke kaiwa da komowa shine jihazul asbi veins kenan ko to yana da tasiri a jikin veins wa bi ula mukhul insan yace a matakin farko bargo cikin bone marrow sabon Allah na zuwa ya lalata shi Allah kyauta wa nisbatu nisyani tazdadu ma'a kibaril ma'asiya karfin mantuwa wallahi yana karuwa gurgure yadda mutum yake keta alfarman Allah wajen sabo za ga yana taimaka mutum wajen yawan mantuwa ha bi suratin kabira inda man ya ya ce za ka ga misalin haka idan ka je ka samu ɗan ruwa wato mai kwankwaɗan giya yana shan giya kamar ruwa to za ka je ka ga yadda yake da ya lalace jikin shi sannan kwakwalon shi zai iya rike komai da kayi magana da shi da ya manta saboda sabuwar Allah ne haka awil muhaddarat ko yake shan kayan maye a sha taba a sha kodin a sha sufa kusa daye ko wiwi wasu yanzu ma an ce har da suke sha da kwatani saboda bala'i ina zai yi lafiya don Allah jama'a ba za ka ga lafiya ba Allah ya kyauta sannan sai yace au yazni ko wanda yake zinace zinace wal ma'siya bi shaklin amin تسبب حالة من عدم الانتزام النفسي الداخلي da haka yawan zakewa sabon Allah jama'a wallahi yana sanyawa system na jikin mutum ya yi damage wanda zai zo ya bayyana a gaban a physical appearance ɗinka zai damaging internal system da external system ɗinka Allah ya kyauta bitali yu'assiru ala jaratati at-tafakkur kun gani ko sannan har ya zo ya taba kwakwalwanka ya zama wannan memory da Allah ya tattalawa ƙwaƙwalwa mai iya rike abu sai ya zama ya yi rauni ya yi wik. ta haka yanzu ba abin da zai iya rikewa ba abin da zai iya rikewa summa inna lil ma'siyati shu'man walau ba ba'dahi kun ji Ya ce to zannan kuma jama'a ku sani kun ga saban Allah wallahi tana da wani shu'umci wanda komai daren daɗewa to sai ka yi tasiri nan gaba daga nan ne ai wasu yake bin jini ba ku ga ayan ƙwararri can da Allah ya mana isharar haka ba wani bawan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya tsare mashi yayan shi sakamakon me wa kana ma. haji ba shi ba shi ma a duniya amma Allah ya ci gaba da riƙe mai bayan shi to bil muqabala taraku min yin. min khalfihim zurriyatan khafu alaihim kun gani falle taqullah su su ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka bar Allah bayan ka kawai ka kwanta ka mutu kakka damu ran da zaka mutu baka ranka murmushi in ka san ka kiyaye Allah shine magana da zai ihfazillah yahfaz amma duk wannan da kaga muke wannan da girgiran ko duk babu gaskiya ne wallahi jama'a amma wanda ya san ya tsare Allah ya Allah ba zai tozarta shi ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala alƙawarin Allah baya faduwa kasa banza da haka ku san wannan yawa masu albarka sabon Allah yana lalata hatta tsatso da zura'a da haka tun daga kanka har waɗanda za su biyo baya da haka jin wani abun yanzu in aka ga wani yaro na yi sai ce eh, ya cizo ne a hanji <laughs> ka gani Ka ga ka jawo wa yaran wanda they are innocent ba su san abin ba amma kai ka jawo musu cincan haka ka zamo na gari wani magabaci yake cewa zan ƙara tsantsanta biyayya na ga Allah dan Allah ya tsare mu shine sai istishari da wancan aya wa kana ma saliha haka mu gyara tun yanzu wallahi za mu fara shirya nan gaban mu. tun yanzu Allah ya gafarta mana kuma mu makara ba kaka ɗauka yanzu to ni yanzu da na fara haihuwa a ah, kana iya yanzu din ka zama born again din ina fata amfanin karatun kenan dama karatu ya maka aiki shine amfanin farko ka ji abin ni ne fa sai in gane cewa ya eh, lalle ashe da nazo na karanta littafin nan zan amfana to amfanin ake son ya tasiri Allah ya sa mu dace da haka malai yake cewa walau ba da hin wallahi ko da nan da lokaci ne mai yawa a gaba idza lam yubadir al-insani bit tauba kun ga kun ga illa in mutum bai yi nadama yayin marmaza ya je ya tuba ba abin da kai a baya kafi kowa sanin shi kalla innal insana ala nafsihi basira kafi kowa sanin kanka to abin nan da kai a baya na kuskure ka tuba kawai yanzu war ruju'u ila at-tawwab rahim an fahimta ko war ruju'i ila at-tawwab rahim sannan kai marmaza ka koma zuwa ga Allah Allah shine mai yawan tuba shine mai jin kai akwai wani kissa da ake badawa na wani mutumi da ake cewa ibnu saqa'i ina son ku je ku bincika ko da a shabaka internet za ku yi ibnu saqa bi si sai kafin mai ruwa biyu sai hamza sai ibnu saqa wani malami ne ko ce wani mutumi ne <laughs> da ya koyi ilimi ya haddace alkur'ani ya shiga harkan malanta fiye da yadda kuke tunani da Allah ya tashi jarabtan shi sai je turai haka ce kasan Kastantaniya ma ya je bidab yana zuwa can garin rashin kamun kai da leke-leke ya je gano wata kirista wata yarinya kyakkyawa yadda aka sifanta shi an gane ko kyakkyawa ce kawai sai ya jarabtu dama shine illan kallo ko da yawan kallo da bai kalla ba da bai gani ba sai sa Allah ya ce kullil mu'minina shi da ya haddace wannan aya ma bai aiki da shi ba garin kalle kalle ya je kallo wa kanshi bala'i shikenan ya je ta jin wannan yarinya ya ta binta da suna yana son zai aure ta yarinya tana tarafa din shi tana tarafa karshe sai ta ginda ya mishi sharri sai dai fa in zai zama kirista saboda eh, jarabawa wallahi ko sai zama kirista saboda wannan yarinya ya je aure ta ƙarshe ta ainihin wato lalata rayuwar shi ta yi gaba shi ne aka zo aka same shi ba shi da lafiya waɗanda suka san shi suka zo suka duba halin da yake a ciki suka same shi yana cikin mafi munin yanayi da tashin hankali sai ake tambaye shi yanzu a haka me abin da kafi jin damuwa da nadama a kai ce wallahi ba abin da yake jin damuwa da nadama illa tun da ya auri yarinyar nan bai ƙara iya karanta alkur'ani ba karatun alkur'ani ce wallahi aka ce kamar ya yake walau harfan ko da aya ɗaya yanzu baya iya tunawa mahaddaci ne ya haddace tsaf amma ba zai iya karanta aya ɗaya ko da da ayoyi masu harafi ɗaya nan ba su ƙaf su nun cewa ba zai iya tunawa ba aka ce to me kake iya tunawa yace ya dai taba tuna wata rana kaman akwai ayan da Allah yake cewa ruba rubama yawaddu ladina kafaru law kanu mu'minin shi kawai yake iya tunawa in ta takaita muku dai a haka ya mutu kaga me kai shi zuwa ga wannan shine sabo zaka sabo jama'a yana da illa mai mu yi kokari mu taimaki kanmu da kanmu mu nisance shi Allah ya kyauta malam yace idza ulima hadha akhi idan ka fahimci wannan ya kai dan uwa alhafi ma'addaci fa inna khayra sabila li itqanihi dhikr huwa taqwallahi azza wa jalla mafi alkhairin hanyar da zaka ji ka rike haddanka kuma haddanka tai kyau shine ka ainihin wato kiyayi dokan Allah ka ji tsoron Allah an fahimta walibtiadi anil ma'asi jami'iha sannan ka guji dukkan hanyar da zai kai ka zuwa ga sabawa Allah ka nisance su ka yi haƙuri shi wannan zuciya yana da sauye-sauye da yawa amma kaka biya wa zuciyanka mafi girma abin da yake kai mutum ya baro shine nafsul hawa almutaba san zuciya wallahi shine dan duk sanda mutum ya zo zai yi wani abu da ba kyau sai ya san abin da zai yi ba kyau inna lillahi bi qalbi kulli insanin wa'izun akwai wani mai wa'azi a zuciyar kowane dan adam wanda duk sanda zaka yi abin da ba kyau sai ya yi maka wa'azi, kuma sai ka ji amma sai kai yawa sai kai fuska kawai ka ga mutum ya ci gaba da haka malam yace ka ji tsoron Allah ka nisanci sabawa Allah kuma jami'a gaba ɗayanta karka ce to zan bar wannan ba zan a duka ake son ka bari an fahimta ko ya kulu ustazu najib ga abinda da malam najibu yake cewa a rufai din nan dai a cikin wannan littafi nasa yace at-taqwa aw ma nusanniha bin nazafati an-nafsiyya ad-dakhiliyya idan aka ce takawa ko kuma abinda za a cewa tsabtace ko tsarkake zuciya na ɗan adam wala Allah sa'ilan ya ƙul kila mutum na iya cewa wa ma huwa asaru taqwa fil hifzi ina ruwan takawa da hadda ana magana hadda kuna maganan takawa ga kiristoci ma ai suna hadda asan wani na iya kawo maka wannan ko wani zai cewa ga mulhidai ma duk ba suna hadda ba ga orientalist su je su haddace qur'ani su yi kaza su yi kaza ba to ina ruwan takawa da hadda awiz zakira me ya haɗa takawa da memory ina ni da nike da brain don shi ɗan boko ko sai mala an na takwa halatun nafsiyya aljawab ko eh wal jawab yace ga amsa na takwa halatun nafsiyya ai takawa da kake gani to wani hali ne da yake da alaka da ran ɗan adam ajiba kuma yana da ban mamaki hiya maziju Ninal al-hudu'i shine wani organ da yake sa mutum ya zama na tsatsi ga cikin mutane akwai wani wanda da an ga za a ce wannan kam yana da natsuwa me yasa mai wannan natsuwa shine wani organ ne a cikin shi to daga cikin abin da yake taimakawa wannan organ din ta aikin ta akwai takawa shi yasa alaman mai takawa akwai natsuwa yasa Allah ya ce wa ibadur rahman ladina yamshuna alal ardi hauna kaji annabi lukman da yake gaya wa ɗan shi ce waqsid fi mashika amma da me ya fara mashi ya bunayya la tushrik billah takawa kenan organ din already yana jikinka amma me zai sa shi functioning shine takawa da haka ba dan adam da bai da shi sai dai mai takwa nashi na iya yin tasiri da wuri mara takwa kuma fa ba ruwan shi to kun ji da haka yana ainihin wato tayar da hudu natsuwa walistimam da kuma himmatuwa kaga mutum yana da kazar-kazar wajen biyayyan Allah wal khushu da kuma khushu'i kiyaye dokokin Allah abin da da Allah ya umarni farilla ne mustahabbi ne sunna ne to yana kokarin ya kwatanta su duka ala haddin sawa ba ruwan cewa a da wannan sunna ne ni ba a duk wani aiki na biyayyan Allah ko da mustahabbi ne zai to wannan shine khushu kuma duk wani abu na saban Allah ko da makaruhi ne zai nisance shi ko shubuhi al-haram zai nisance shi an fahimta ko sai yace wa ta'ammul da kuma ainihin wato tunani ahead an fahimta wa tadabbur da zurfin tunani wa waznil umur da kuma auna abubuwa ba zai yi abu ba sai ya tsaya ya auna in nayi kaza me zai biyo baya akwai wani mummuna abu da zai biyo baya to sai fasa ba wai sai ya je ya gama yi ba sai ya dawo yana dama a to wannan abin da ke taimaka shi shine takawa an fahimta ko da aka sai malam yake cewa wa hazal maziju yuntaju hafizatan ha'ilatan kun gani ko wannan gaban da ke cikin zuciya ko ran ɗan adam da takawa ke tayar da shi to shi yake ƙara capacity na memorin ɗan adam za ka ga mutum ya ce wai shi bai iya karatu bai iya wallahi rashin takawa ne da zaran ka fara takawa za ka ga Allah na ƙara bustin memory ɗinka waya ka in kana da shi ka cika shi da abubuwa sai ka ce memory ta ya cika ko za ka nemo babban memory da me za ka je ka nemo babban memory kuɗi to kuɗin da zai tada naka memory na zuciya shine takawa ka zai expanding memory ɗinka sai ka ji komai kana fahimta ina fata an gane to irin abin da sahabbai suka yi kenan shi yasa muka ji dazu sun fi kowa saboda su imaninsu ba su cakuɗa shi da barna ba kwata-kwata alladina amanu lam yalbisu imanahum bi zulm wallahi ba su cakuɗa shi da zalunci ba imanin ne tsagwaranta sai da Allah da kanshi ya yadda suna da imani shi yasa ma mu yan baya sai ce imanin namu ma dole irin nasu zamani yi fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad sai mun irin nasu wallahi in ba mun irin nasu ba wallahi muna kan bata wa in wallau inna ma hum fi shiqaq jama'a muna fahimtar sirrin abin ko da haka taka wannan shine kawai zai taimake mu guji sabon Allah mu guji ganganci wajen zakkewa sabon Allah abin da yake faruwa na kuskure wannan ba za ka iya hana dan adam ba kuskure na yau da kullun da mantuwa da zamiya da ana iya samu amma ah, menene za iza fa'alu fahishatan yawa aw zalamu an zakarullah ka gani saboda ba da ganganci bane idan shedan ya zamiyar yadda su to sai sa sai sa ankara suna ankarewa ko sai su fita cikin abu fastaghfiru dhunubi sai nemi gafaran Allah kuna fahimtar ka'idan yadda abin yake ko Allah ya samu dace malai ce sun ma'alam ya akhi ya kai dan uwa sannan ka sani أن القرآن كما وصفه الله جل شأن shi wannan alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki wanda sha'aninsa sun girmama ya sifanta shi bi qaulihi da yace wa innahu lakitabun aziz wallahi qur'ani littafi ne wanda yake da ban mamaki al'izza nan wato yana da gagara gagararren gagararru ne ina fata an gane da haka qur'ani is beyond yadda kake tunani to qur'ani da yake da irin wannan sifan kana ganin kuma mutumin da yake saba wa mai zancen sai kuma ya zauna a kirjin shi a in ka ga mutum na da shi a halin yana saban Allah to yana yi mishi ne domin ya zama hujjan kama shi kamu wanda in Allah ya kama shi ba zai taba tsira ba kaga ga wannan ya mafi hatsari haka in Allah ya maka baiwan alkur'ani to ka san cewa Allah ya girmama ka to ka girmama kanka kamar da bature ke cewa respect yourself Allah ya riga ya yi distinctin ɗinka da sauran mutane ko wallahi ka rike matsayinka ka kuskura ka wulakanta kanka in ka kuskura ka wulakanta kanka to zaka ga wulakanci Allah ka tsare mu gashi sai ce wa min izzatihi daga cikin buwaya da gagaran alqur'ani annahu la yabqa fi al mu'rida an ba za ka taɓa samun ƙur'ani ya yi zama irin wanda ake nema a zuciyar wanda yake wulaƙanta shi ta hanyar zakewa sabon Allah ba shi ya ƙi bin dokokin ƙur'ani kuma ƙur'ani ya zauna zuciyar shi a ba za ka gani ba Allah ya kyauta bari mu ƙara ko da guda ɗayan nan idan na gai lokaci na matsowa saniyan matsala da ake samu ga masu hadda da haddan suke samun tangarɗa ta biyu at-tasahulu fil muraji'a kun ga wannan shi ma ko mutum ya rinka lalaci da kasala wajen yin muraja'a kun san mun faɗa cewa kun ga muraja'an nan to ba ka da option fa ba ka da option sai dai wani himman shefi na wani ne an gane ko to idan mutum shekan yana son ya raba shi da haddan shi ko to kasala zai fara sa mashi wajen muraja sai ka ji ka fara kasala sai sa muka ce kai in za ka yi haka ne ko shi ne kage ba za ka ji bacci ba sai ka ɗauko ƙur'ani aha kana ɗaukan waya kuma sai ka ga ga tar kai ta chatin kai ta chatin amma ƙura'ani minti biyu sai ka saka ta haka kasala shaidan ne wallahi Shaidan ne to wajibi sai ka yi tsayuwa irin na daka wajen yakan shaidan. sai ka yake shi inna shaitan lakum aduwwun zuwa to kai ko gagan ga makiyinka ai ba za ka ba za ka sakin mashi jiki ba ko to bari ku ji malam yace marra bina ya akhi al-hafiz أن المراجعة خير سبيل لبقاء المحفوظ في الذاكرة من كرنتو cewa daga cikin abin da ke karfafa ingancin hadda a zuciyar dan adam wallahi babu kaman muraja'a muraja'a na daga ciki an fahimta wa annaha kama shabbaha al ma'sum sallallahu alaihi wa alihi wasallama bil uql lil kuma kamar yadda kaji annabi ya sifanta muraja'a da cewa kaman da baibayi ne da aka ɗaure raƙumi duk inda ka ɗaure raƙumin ka sa mai da baibayi ka turke shi kana da amincin Allah da ba zai tafi ba ko to haka muraja'a yake yi wa Qur'ani muraja'a shine kaman wannan igiyar da yake rike maka Qur'anin ka kana cire wannan da baibayin a kafar raƙumi zai yi gaba to haka ƙur'ani kana daina muraja'a to zaka neme shi ka rasa kana nan kana ta yace haba suratul rahman ai na haddace tun ce haba suratul waqi'a ai tun haddace karanto daga nan zaka gane shi babu shi amma an kana muraja an kana muraja to zaka rike shi Allah yadda malai yake cewa wa annaha kama fa'ala qadrin kasra al-muraja'a yakunu ad-dabt wal-itqan kun gani ko gwargwadon yawan muraja'a ka to gwargwadon yadda haddanka zai yi karfi kuma za ka ainihin wato tsare haddan hatsari mai kyau wal aksu barakallahu fi eh akasi da akasi gwargwado yadda kake kasala to gwargwado yadda shi ma qur'anin zai sulale maka sai ka neme shi a kirjin da a kirjin ka karasa Allah ya kyauta fala tazunnu ya akhi al hafiz da haka ya kai ma aboci hadda kada ka kuskura ka sa wa zuciyanka kana zato annaka bi mujarradi hifzika qad asbahta zabitan mutkinan lil ilmi kaka kuskura ka dauka cewa a ah, ai ni tun a makarantar malam Isa tun tare da su ilu ai mun gama hadda <laughs> sai ran da ka nemi jawowa zaka rena kanka wallahi kayi hadda eh masha Allah to hadda fa yana tabbata ne kana yawan muraja daga nan kuma kai ma zaka san tabbacin kayi haddanka bal malai yace abin ya ma wuce yadda kake tunani alaika an ta ta'ahada ma hafizta dole ka rinka don abin da ka haddace mutum ne yake ainihin wato kasuwanci a siyar da kaza ya kawo kuɗi a ajiye a siyar da kaza ya kawo kuɗi a hajiye ya zai maintain wannan kasuwancin shine bayan ya gama siyar da na ranar sai ya duba da me da me na siyar nawa ne kuɗin da yake ajiye to me zan je in siyo nawa zan iya tabawa a riba ba haka bane don Allah da ka gawa ne ya zama babban alhaji amma kawai a ba ruwan shi da lissafin mai siyar kuma duk in ya zo kashe kuɗi kawai ɗiba yake yana kashewa in Allah da cikin kwana biyu <laughs> haka ne kowa gaba zai nemi wannan dukiyar ya rasa to ƙwar'ani nin babi aula na fata gane so dole ne hadda ya rinka lura da haddan shi to luran shine yau ka ji ka karanta ya karantu eh to yana nan kenan to haka za ka ci gaba gobe jibi kulla yau ne 247 ko? Mm, sai ya zama kana kiyaye abinka ah, bal alaika an ta ta'ahada ma hafista fa ina hada ta'ahuda yub'iduka nisyan wannan kula da tsari haddan da za ka rinka yi to shi zai nesanta ka daga mantuwa abinda ka karanta yau an jima za ka iya kawowa in ka ƙara karantawa za ka iya kawowa wa yi ƙauwi malakatar hifzi ilaik sannan zai ƙara baka wato confidence cewa karatun nan fa yana nan na fata an duk sanda ka zo sallar su Bagi sai ka karanta suratul mulk ka ji ka ɗauko daga farko har ƙarshe da Allah da safe za ka tabbatar da hannun nan ko baya nan da daddare ka zo za ka yi bacci ka karantawa kafin ka kwanta za ka tabbatar yana nan ko ba yana to da haka za ka iya samun confidence a cikin suratul mukmina yana nan ina fata an gane saboda kana yawan maimaita shi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan wa masu albarka a daidai wannan gaban zamu jalin zamu karatun namu sai Allah ya kai mu darasi ne gaban insha Allah na'am faddal na'am Hmm. ya manta eh. gaskiya ne akwai wannan hadisi da ya zo da wannan magana da yake nuna wa'idi akan wanda ya hadda ya manta lallai kuma akwai maganganun malamai akan hadisin kusan shi ne gaban da za mu tashi ne a gaba da haka ba za mu gama shan zakin shi wai yanzu da maganar da malam ma yi ku duba ya ma yuntabu tabu ba'adul hafaza ba'adul hiz abinda wasu masu hadda suke kai kansu bayan sun gama hadda shi ne zai gama haddan tsaf masha Allah gwanin ban sha'awa amma kawai sai fara riya wa kan cewa kai an fa ce fa wanda ya hadda ya manta to ai kai ne din ne kana ciki kenan shine tunda ai kai haddar to kuma yanzu kana mantawa da gangar ko ya fara tsoron kai tun da fa na dade ban yi muraja'a ba zaka ji har misali ya kawo mana yace wani ya taɓa kasancewa yayi hadda shi ma haka ya gama haddan shi tsaf a hankali a hankali abokai da shedanu sai suka fara sa mishi rauni da haka ranar muraja'a yau ya zo gobe ba zai zo ba can yana on and off sai fara off off on kuma yin da daga nan kawai sai off gaba daya ne yasa aka ja ka nemo shi ce wani ya bana ganin ka kana zuwa muraja ce wallahi maka lawa na ji hadda ne bana iya kawowa ne wallahi na ji sai ce mai to bawon Allah kai tsakani da Allah yi haddar kana zuwa ba ka iya kawowa sai yanzu ka daina zuwa ne ka iya kawowa kun gane magana kana zuwa kana jin cewa ba za ka iya kawo ba to yanzu ka daina zuwan ma gaba daya to yanzu ne za ka iya kawowa haka ashe dole kawai ka haƙura ka ci gaba za mu zo mu ji wannan a nan ne za magana hadisin da kuma irin wannan tunani da yake zuwa da cewa gaskiya ni fa na ji hadda yanzu fa da wahala nake kawo shi to bari ma in haƙura gaba ɗaya to shi ɗaya ya ci nasara a kan mutum kenan ba daidai ba ne wannan ba daidai ne insha Allah Allah ya kyauta ɗan wa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah Allah ubangiji ya ƙara ma rayuwar mu albarka ya ƙara mana lafiya da ilimi mai amfani ya tabbatar mana da abin da muka sani ya kuma ba mu ikon aiki da shi a bisa wajen da yake so ya yadda da shi ya gafarta mana zamiyanmu da kurakuranmu wanda muka yi a baya ya ba mu ikon tsayuwa a kan gyara da kuma daidaitawa a nan gaba insha Allah wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in